zan haɗa kai da juna hausawan afirka mu zan haɗa kai da juna da sunan rabbi zan fara sarki mai halitta hausawan afirka da yanki dare da rana khaliku mai halitta hausawan afirka da yanki mutum da aljan da miliyoyin halitta hausawan afirka ƙara min basira in tuna yan uwana hausawan afirka mu zan haɗa kai da juna kula da juna hausawan afirka ya ku yan uwa na mu saurara wa juna hausawan afirka mu zan haɗa kai da juna hausawa mu dage mu bar hange na wawa hausawan afirka manya da kankana na hatar da mu gajiyawa hausawan afirka al'amarin ƙasar mu dole mu san kulawa hausawan afirka in kuma mun yi kwance na tuna can a baya mu za mu wuce abimu hausawa afirka nomo audugar mu mu samu kuɗi abun mu hausawa afirka mu magyaɗa da dawa har gero abin mu hausawa afirka mun ka bari a ƙarshe muka yi ta fushi da juna hausawa afirka mu zan haɗa kai da juna na yi kira gare mu mu zan kiwo da noma hausawa kiwo mai ta noma hausawan afirka an jama'a ta dage da kiwo har da noma hausawan afirka tabbas babu shakka ba mu fushi da juna hausawan afirka mu zan haɗa kai da juna shin wai me yasa ne hausa muke ta musu hausawan afirka domin shin wai me yasa ne hausa muke ta musu Hausa. mu uhanar da an gare su hausawan afirka don tsananin biyayya ga indi ibon gana su hausawan afirka in suka yi jawabi ba su musu da juna hausawan afirka kuma haɗa kai kai kuna yarbawan kasar mu a fene fere gare su hausawan afirka don suka tsara doka ba su bari a bar su hausawan aka yi ta sansan basuran su da juna hausawa afirka guda haɗa kai da juna me yace allah mun san ta fillanin kasar mu hausawa afirka ba ma jin su samsam sun zama ƴan uwan mu hausawa afirka hausa fulani su ka su ne yan uwan mu hausawa afirka masu faɗa da juna hausawa afirka kuma haɗa kai da juna wayo allah hausa hausawan afirka zan haɗa kai da juna hausawan afirka kuma haɗa kai da juna wayo allah hausa me ya shige jininmu hausawan afirka wayo allah hausa me ya shige jininmu hausawan dukan mu Hausawan Afirka duka da keta mu bar su mu kama juna Hausawan Afirka mu bar haɗa kai da juna duk Najeriya ga babu kama ya Hausa Hausawa Afirka ga noma da kiwon mu ga saƙa ga Hausa Hausawa Afirka ga jima gare mu ga kuma su ga Hausa Hausawa Afirka mun watsa yanzu har muka raina juna hausawan afirka na haɗa kai na ta kiran samari mu bar yawo na banza mu zama kiwon tumaki har zakara da kaza hausawa afirka akwai shanu gare mu gara kuma mazazza hausawa afirka in mun zan kasala dole mu mori juna hausawa afirka mu zan haɗa kai da juna hausawa afirka mu zan haɗa kai da juna hausawa afirka komai ya taɓo gudanmu dole ya shafi juna hausawa matsala ta same shi dole mu samu juna hausawan afirka ta taɓa dukkaninmu mu zan haɗa kai da juna